Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babi Yakubu Makeri a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata biyar ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba kubu da kanin labarai. To baban lai bukukuwan ranar samun 'yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a fareti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla shida. Fanti Kim Fook yarinyar na a cikin shahararren hoton harin na pam na Vietnam a shekarar 1972 a jiya litinin ta raka jirgin 'yan gudun hijiran yakin rasha da ukraine 236 daga wasau na poland zuwa canada kane 'yan sanda a jihar ondo da ke kudu maso yammacin najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda biyu bisa zargin ɗaure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin kasan ginin cocin na tsawon watanni shida kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya gwamnatin jihar barna ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan kungiyar boko haram da suka ajiye makamansu tare da mika wuya to ko me wasu 'yan jihar ke cewa wannan bai cancanta ba daman abin da ya kamata tun da wasu sun riga sun yi laifuffukan su a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo wani ma bai san laifin da wani aikata ba amma yanzu an gina masu kam akwai wanda su kuma ba ma yan boko haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani A jamhuriyar Nijar kuma jami'an kare haƙƙin bil'adama sun yi na'am da matakin ɗage takunkumi da ƙungiyar ECOWAS ta kagaba a ƙasar Mali. abu ne wanda da kyau kuma wanda zai kawo sheɗa ƙwarai ga talakawan mali zai kawo sheɗawa ga gwamnati ita kanka talakawa za su je su dawo inda suke so za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na afirka yadda suke so kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da aliyu mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. bukukuwan ranar samun 'yancin kan amurka da aka gudanar a jiya litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fareti a garin highland park da ke tsakiya maso yammacin jihar illinois wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla shida 'yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin chicago an fara bude wutar ne minti goma da fara faretin da misalin karfe goma na safe a jiya litinin inda mutane suka gudu domin tsira da ransu yan sandan sun ce suna farautar maharbin kana sun yi kira ga jama'a da kowa ya zauna a cikin gidansa a wannan rana da muka fito domin gudanar da abokin al'ummarmu da kuma samun 'yancin kai yanzu ya koma zaman makoki na wannan asarar rayuka da muka yi da kuma neman shawo kan ta'addancin da aka kai mana in ji nancy rotrin magajiyan garin birnin highland park fancy kim Fook yariyar nan a cikin shararren hoton harin napalm na vietnam a shekarar 1972 a jiya litinin ta raka jirgin 'yan gudun hijiran yakin rasha da ukraine 236 daga wasa na poland zuwa canada shahararren hoton fark na kamfanin dallacin labaran associated press wanda a cikinsa ya bayyana wani bangaren jikinta an fitar da shi a cikin jirgin saman na kungiyoyi masu zaman kansu da ke jigilar 'yan gudun hijira zuwa birnin regina babban birnin lardin saskatchewan na canada Fuk mai shekaru 59 'yar kasar Canada ta ce tana son labarinta da kuma yi wa 'yan gudun hijira aiki ya zama sakon zaman lafiya. tare da mijinta Bui Huitwan ta yi tafiya daga Toronto don shiga jirgin jin kan. Canada na cikin kasashe da yawa na yammacin duniya da ke baiwa 'yan gudun hijiran Ukraine mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda biyu bisa zargin ɗaure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin ƙasar ginin cocin na tsawon watanni shida. 'yan sandan sun kai samame a cocin hall bible believers church a daren ranar juma'a kuma sun ce wasu a cikin cocin sun shaida musu cewa an faɗa wa mutanen nan ba da jimawa ba yesu almasihu zai komo zuwa na biyu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ondo fumilayo odilami ta ce 'yan sandan sun tattauna da iyaye da 'yan uwan masu ibada saba'in da bakwai da aka ce su a jiya litinin inda suke kokarin tantance abin da ya faru a cocin a ranar juma'a da ta gabata ne 'yan sandan suka kai samame a majami'ar whole bible believers biyu bayan shawarar da wata uwa ta bayar inda ta shaida wa hukumomi cewa 'ya'yanta sun ɓace. to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. mu A Najeriya gwamnatin jihar Barna ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu suka mika kai ga gwamnatin jihar daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. gwamnatin jihar Pondo ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka aje makamansu suka kuma mika kai gwamnatin jihar. Ana da dai tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram kimanin dubu hamsin da bakwai da suka zubar da makamansu suka kuma mika kansu ga gwamnatin jihar. Inda gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum ashirin da shida don duba irin yadda za ta fiye da lamarin tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram din da kuma ba su kulawa. Apart from establishing the camp, one major track to establishing the camp is that of security. Hence, the Commissioner for Police, the Nigerian Military Charter Commander, the GSS, and others has to source for security personnel to ensure protection of the new camp that we are yet to establish. Ya ce banda batun gina masu wani sabuwar kam abin za mu duba shine batun tsaro ya kamata kwamishinan 'yan sandan jihar da sojojin Najeriya da kuma hukumomin tsaron farin kaya da dai sauran jami'an tsaron su haɗu wuri guda don su samar da ingantaccen tsaro a wannan sabuwar sansani da ba mu riga da mun buɗe ba. the repatriation of Borno State indigenes living in the Republic of Niger, Chad and Cameroon. Musamman ma waɗanda suke kasashen Nijar da Chad da kuma kasar Kamaru da kuma tubobin 'yan kungiyar Boko Haram. Manajin 'yan kungiyar Boko Haram ba Boko Haram kaɗai ba dukansu 'yan ta'adda don saboda za su iya zama 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne ko 'ya'yan Iswa. You may recall that in the last 12 years we have been battling with the Boko Haram insurgents in this part of the country. Gwamnan ya ce a shekaru goma sha biyu da suka wuce muna fama da yayan kungiyar Boko Haram wanda suka hana mu harkokin ci gaba a wannan jiha. I strongly believe that we shall witness additional mass surrender of members of the sect willing to put down their arms. Ya ce ina da yakini cewa za mu sake karɓar tubabbun 'ya'yan kungiyar Boko Haram waɗanda suke da yakinin ajiye makaman su kuma shigo don ci gaban ƙasa wanda hakan shine manufan gwamnati. Ta koya an jihar Borno suka ji da wannan yankin yunkuri na gwamnatin jihar Borno da ke shirin gina wani sansani ga tubabbun 'ya'yan gungiyar Boko Haram din? Gaskiya bukatan ni da nake gani wannan bai cancanta ba. Daman abin da ya kamata tun da wasu sun riga sun yi laifuffukan su a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba. Amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo wani ma bai san laifin da wani aikata ba. Amma yanzu an gina masu kam akwai wanda su kuma ba ma 'yan Boko Haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani. Duk wanda ya ganka zai ce kai ma kana daga cikin wayannan mutanen. A bar su su ta tafiya cikin al'umma wanda wanda laifin da ya riga ya gwamnati ta yafe masu an sake su ba wanda ya san da zaman su eh gaskiya wannan al'amari ya dace yana da kyau saboda dukkan mutumin da ya yi laifi ya zo ya nuna cewa ya yi laifi kuma ya yi kuskure a yafe masa to ya dace a yafe masa wayannan mutanen ya kamata cewa a musu agaji a tallabe su a taimaka musu a ba su mazauni a yalwanta musu yadda za su dan samu nutsuwa a cikin jiki gaskiyar magana gwamnati ta yi da iya abin da za ta yi amma batun wani a gina musu kam bai taso ba saboda al'umma har yanzu ba wai sun yadda da su ba ne sannan su da kansu din ma ba wai al'umma sun yadda da su ba bayan ba su yadda da su ba kuma idan har a ce suna da wani wuri musamman a ce su ne a wajen su kadai to fa sai dai fu su zauna su daya dan babu wanda zai je wannan wurin wasu yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake gina wani sansanin shugaban 'ya'yan kungiyar Boko Haram da gwamnatin jihar Borno take shirin yi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu shugaban kasar ghana na na ado dankwa a kufa ado ya kira ga takwarorinsa shugabannin afirka ta yamma da su yi aiki tare domin samar da abinci da kuma kyautata harkokin noma a kasashensu duba da irin matsaloli da mamayar da rasha ta kai ukraine ya haddasa wakilinmu a birnin accra redwan muktar abbas ya aiko mana da karin bayani ya yi kira a yi aikin haɗin gwiwa don tabbatar da wadatar abinci tsakanin ƙasashe mambobi Shugaban kufa ado ya ce annobar covid-19 da yakin rasha da ukraine sun taimaka wurin tsadan kayan abinci da ke addaban kasashen ecowas global context characterized by the impact of the russia-ukraine war has led to a sharp increase in global prices hali ne da duniya ta sami kanta a ciki inda yakin rasha da ukraine da suka jawo tsadan kaya a duniya musamman abinci da man fetur za mu iya tunkarar wannan lamari ta yan aiki don inganta kokarinmu na farfado da fagen aikin gonanmu mu kai ga samun wadatan abincinmu ga watan yunin shekara ta 2022 mun yi wani taron koli a nan akra inda muka tattauna sosai halin rayuwa da tattalin arziki a nahiyar mu tare da mai da hankali akan zancen mika mulki da muke yi yanzu a mali guinea da kuma burkina faso waɗanda sun ka samu daga juyin mulki a waɗannan ƙasashe mun yanke shawarar mu sake nazarin waɗannan lamurra a wannan taro ƙungiyar ecowas na kan ƙudurinta ta jagoranci waɗannan ƙasashe ƙawayen su koma ga mulkin demokuraɗiyya ana da sa ran za a fitar da wata sanarwa na bayan taron na 61 radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida Radwan abbas a ƙarshe rundunar sojan ruwan amurka ta biyar da ke yankin gabas da tsakiya ta fara ba da tukuicin ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimaka wa matukan jiragen ruwa su kama makamai da kwayoyi da sauran haramtattun jigilar kayayyaki a fadin yankin a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula akan shirin nukuliyar iran da kuma yadda tehran ke baiwa 'yan tawayin huti na yamal makamai yayin da ake kaucewa ambaton sunan iran kai tsaye matakin da runduna ta biyar ta yanke na bayar da tukuicin kuɗi da sauran kayayyaki don samun bayanan sirri akan tekun farisa da sauran hanyoyin ruwa na iya ƙara matsin lamba akan kwararren makamai zuwa ga 'yan tawayin huti a matsayin tsagaita buɗe wuta da har yanzu ake ci gaba da yi a ƙasar yaman a hali da ake ciki runduna ta biyar ta ce ita da abokan aikinta sun kama dala miliyan 500 akan kwayoyi kaɗai a cikin shekarar 2021 adadin da ya haura na shekaru hudu da suka gabata a haɗe. A da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, jami'an kare haƙƙin jama'a da 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun yi na'am da matakin dage takunkumin da kungiyar ecowas ta kakabawa kasar mali a washe garin juyin mulkin da ya kifar da shugaba ibrahim bubakar keta daga kan karagar mulki sai dai suna masu jan hankulan shugabannin kasashen yankin su zuba ido don tilastawa gwamnatin ta mali yin biyayya ga sharuɗan da aka gindaya mata wakilin murya amurka sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai Gamsuwa da yadda gwamnatin rikon kwarar Mali ta nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula cikin watanni 24 a maimakon shekaru uku da ta ayyana a can farko ya sa kungiyar sai da yawo dage takunkumin da ta kakaba wa ƙasar sakamakon juyin mulkin watan Agustan 2020 da wanda ya biyo baya a watan Mayun 2021. a ra'ayin shugaban kungiyar voix de san voix nasiru saidu wannan mataki zai fitar da talakawa daga kangin da suke ciki yau shekaru kusan biyu abu ne wanda adda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan mali zai kawo shedawa ga gwamnati ita kankanta talakawa za su je su dawo inda suke so za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na afirka yadda suke so ba tare da an takura musu ba ko an hana musu yin wasu ayyuka shugaban kungiyar matasa ta moshen sirashi isa na ganin matakin a matsayin wani abin da zai samar da canjin tunani a wajen 'yan mali su kamar sojawa yadda suka nuna ma al'ummar su sai dai ya hukunci gabanin su ba su son su ba mutane ne waɗanda ke kamnar su ba to an sa wannan abubuwa cikin kanun al'ummar mali to yau hakika idan aka hidda wannan abu ya sa al'ummar ma ta sai da yawo gaba ɗaya ta sasanta sannan kuma mu gane ma juna sannan kuma hulɗa da yawa saboda al'ummar mali su je su yi balaguro inda suke so. a ra'ayin wani ɗan jarida suleima jarojeto mamba a ƙungiyar rgpsa can dama ƙungiyar ta ƙasashen yammacin afirka dokin zuciya ne ta hau a wani lokacin da 'yan mali ke neman mafitar matsalolin da suka dabaibaye ƙasar waɗanda suka hada da matsalar tsaro da rigimin siyasa. Wannan ɗage takunkumi gan nika ma ya makara saboda ko farko banga asalin shi ba banga dalilin shi ba. Ina ɗaya daga cikin 'ya'ya Afirka waɗanda suke da iyaka kuma suke da zumunci da ƙasar Mali da suka yi tur da Allah wadde da wannan mataki na takunkumi da kungiyar ecowas ko in ce sai da yawo ta dauka kan kasar mali a bisa la'akari da take-taken mukarraban gwamnatin rikon kwaryar ta mali kungiyar sai da yawo ta ginda sharuɗa ciki har da batun hana waɗannan jami'ai shiga zaɓuɓɓukan da za a gudanar a nan gaba dole ne a ɗauki matakin nan da ya kamata duk sun ka dace waɗanda za a hana ma sojoji yin takara. Su sojawa su je su yi aikin su na kokowa da ta'addanci sannan a bar ma 'yan siyasa su jagorancin a siyasance bisa tafarki na demokradiyya ka'idodi wanda demokradiyya ta yadda da su. To amma ra'ayoyi sun bambanta akan wannan magana. Ai babu dokar da ta ce wani daga cikin su ba zai fita mulkin soja ba. Ma'ana ya ɗebe tini ya aje ya koma civil kamar kowa ya kirkiro jam'iyya ya kafa jam'iyyar shi kuma ya yi takara. Tun a tsakiyar watan da ya gabata ne masu nazari akan al'amuran yau da kullum suka gargaɗi shugabannin ƙasashen yammacin Afirka su dubi halin kuncin da talakawan Mali suka shiga a sakamakon takunkumin da suka kakaba wa ƙasar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. yasa muka yi ba maganar aikin gwamnati ba aikin gwamnati shi yanzu na da gwamnati shi cikin gwamnati alayyar shi yanzu na cikin gwamnati sai da ɗakin gari shi cikin gwamnati a cikin ba yau ne babu ɗan kwangila kin babu wanda suka ba aiki su ne ke ba da kwangila su ke kwangila da kansu an kashe yan kasuwa an kashe ma'aikatan gwamnati gwamnatin kace baka zai dan gwanda shi gwanda ba to mu ka ce to mu ba mu kin dan gwando ba mu kin dan gargungu ba mu kin dan yawuri ba mu kin dan zunguni don da Allah ba da mulki mu ce mu za mu fita dole to ba mutum guda Allah ba muna so yan jarida su tsaya su dubi duna. dubi bano su zo su dubi su wani aiki aka yi magarin birnin kabi da sauran lokal government ishirin wanda ya bambanta inda aka gaje ta da. Da aure lamba mun kai ta kamar ya kamar wata muka yanzu ga. Ya ce alawar bai yi unwani ko bai bai da unwani ko bai gare ya sani na mai zama ansa. Ina da kasan in kuna so in bai samu kan samu kasar cikin mota ku ji shi. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sa doma da ko a na sabon shiri na tsaka mawuya muna fatar mun sami ku lami lafiya. To yau za mu kawo muku kashi na biyu na dambarwar siyasar jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya wacce take ɗaya daga cikin jihohin da APC take mulki amma kuma ake samun magoya bayan jam'iyyar APC din suna barin ta suna kuma wasu jam'iyyu na adawa kamar jam'iyyar PDP wanda kuma ba wai ƙananan mutane ba ne har da manyan mutane irin su tsohon gwamnan jihar Adamu alero wanda sanata ne wato dan majalisar dattawa. me ke jayin wannan barin jam'iyyar apc zuwa wasu jam'iyyu ne kuma a cikin shirin ne ne za mu ji shin ko an samu gardama ko sabanin ra'ayi ne dangane da yankin da ya kamata dan takarar gwamnan na zaben baɗi zai fito wato ko zai fito ne daga gwandu ko yawuri ko zuru ko argungu ba ta da bata lokaci bari in sada ku da wakilin na kebe da sokoto muhammadu nasir wanda ya gaito mana yan siyasu guda biyu kuma sarakunan gargajiya wato sani zauro zannan gwandu da kuma abdullahi lamba da masanin wuri, malamai mu je. to ni ce alhaji abdullahi waɗannan abubuwan suna da alaka da abin da ya saki da kuka ƙaurace ma apc din. to aiki an zo ka shiga jam'iyya don a yi mu jama'a aiki da turanci muka yi za a yi adalci ga dukkan jama'a yau duk wanda ya apc yau dai babu dan kwangila ke duk wanda a dan kwangila kabi din kuma an taɓa bashi aikin miliyan ɗari biyar ya yi ce ya rantse tsakani da Allah an bashi lokacin alheru ai an bashi aiki daga ba zuwa dole kaina bai yi aikin ba amma an biya kuɗin yau in ya kyale aka balle daji ana yin bayan kanta ne amma yanzu ya faɗi aikin da wannan gwamnatin ta bashi babu wanda suka ba aiki su ne ke bayar kwangila sun ke kwangila da kansu an kashe 'yan kasuwa an kashe ma'aikatan gwamnati yau kowace ma'aikata ta je mu ta duk inda ka iske wani ma'aikacin gwamnati da shi da banza dubu da kasuwanci sun mutu shin haka za a rayu a ce an kawo gwamnati yau mutum ya je kaduna mutum ya je borno ya je kano ya ga irin abubuwan da ake kai nan ma zanfarar aka yi bayan mu ka je ka dubi irin ci gaban da aka samu ne mu jama'a aiki da kyauta rayuwarsu ah. yau kana garin kwamishina za a kai kuɗin da zai je wuken ma da shi To Alhaji Abdullahi bari mu ji Alhaji Sani. Alhaji Sani me zaka ce akan waɗannan kalamai da Abdullahi Lamba yayi? To duk abin da zai zama san mai ansa guda guda don ka jiya. Na'am to muna Akwai inda akwai inda ya mintar da ya kashe kai ne. Mhm. Amma zan kai shi gudun. Na farko Audu Lamba ya ce an bani mota da kuɗi. Audu Lamba ya san Sani Zauro akalla na yi shekara talatin da he da mota goma. Mhm. Audu Lamba ya sani. Na yi shekara talatin akalla ni kaina ba sa abin da Allah mallaka min ba saboda haka ba mota ta sa in kai a teku shi bani mota ko kai za bani mota mota ne sani garin shi adalin ba sannan gida ne ya sani adalin duk da gwamnati na same su sannan in mulkin aliru na mun kai ya san irin da mun ka zanna da aliru ni ba su aliru shi bari kawo maka da su aliru sannan aikin gwamnati ba shi muka aiki ba aikin siyasa na muka yi siyasa ta muka yi maganar siyasa muka yi ba maganar aikin gwamnati ba aikin gwamnati shi ya zanna da gwamnati don shi ya zanna cikin gwamnati aleru shi ya zanna cikin gwamnati sa'idu dakin gari shi ya zanna cikin gwamnati a teku ba gudu abun da aka yi mai ga lokacin an yi lokacin da shi ya ce da gwamnati a teku da gwamnati aleru bai samu koyo ba ya sani mun yi daka mai wuya da shi wanda ya sauki aleru wanda ya ce aleru bai umarna mai koyo ba ya sani na sani ya yi lokacin da muna ta muna kai daka mai wuya lokacin sa'idu dakin gari na gwanna an ka ce da izu izu dakin gari da auda lamba ba su aleru da auda lamba mun kai daka mai ya kamar wanda muka yanzu ga yace Aliyu bai unwani ko bi bai da unwani ko bi gare ya sani na mai zama ansa ina da kasan in kula zo in bai samu kan samu kasan cikin mota ku ji ina da kasan da dishin da shi a kada dakata sannan kuma dakata dakata dakata ina da kasan dakata ne ba ci bakar ya kai dakata ka tayin ka ba ka dakata in gama ka dakata in gama ka dakata in gama ka dakata ai da kai ban gana ba ansa ba ban mai san ma ansa ba yawa bari sai ya sauka ni ban aiki dole kai ni ba barawo nake na na na aiki ba biya ni ba kai ba a ce fayil din gidan ma'aikata gidan gwamnati waɗanda ina da fayil yanzu gobe ina kai shi USCC kashi sun suke na ba su da wanda bani aiki an ce an bani aiki na miliyan ɗari bakwai da saba'in da bakwai ki tambi shi lera abu da an ka bani aiki na miliyan ɗari biyu da saba'in da bakwai kuma har yanzu akalla ina jan miliyan goma sha uku ba biya ni ba USC sun taho daga Abuja sun jibi wannan aiki in ban biya ba da kaka kaba ne akai sannan wanda bai wanda bai wanda bai saba da zalunci shi ka zalunci ka san ban gama aiki ba ko kwada ba ban yi aiki ba shi minista ya faɗa ma bai aiki ba shi ne da kuma da shi da gaba duk wanda a haka da gaba ɗaya kaf ɗinta inda ɗan siyasa ne in ba abu ba kowa bai gwada mai aliyu ba kai ni cin wani aliyu ba kuma tun an yi lokacin da an ce ba a son ka ci a kwamishina ni cin aliyu dole sai an mishe kwamishina don mutuncin ka aka ci in ba a yi shi kwamishina ko na hidi za ta bi za ta jimbiya ce an ka Allah an ka bai don saboda amana ka an ka ci mun ci sai an sama hakkin to yanzu wanka magana ta gwamnatin ga ni ba sa abin da an ka ci taka ba ban san aikin da aka ishe ka ba ban san irin abu da kai da ake ku ba shi dai ita harkar lokacin da auda lamba ka ɗauko cewa ba ku yadda da ɗan gwandu shi gwanna ba sai ka ce aka najiya kun ka ce ba ka jin ɗan gwandu shi gwanna ba to muka ka ce to mu ba mu ɗin ɗan gwandu ba mu kin dan dan argungu ba mu kin dan yahudi ba mu kin dan zuru duk inda Allah ba da mulki mu ce mu za mu bi ta dole to da mutum guda Allah ba saboda haka ai ana so a Allah ya ba so ko wani aka ba kai da kishi wake kai da addai kai to ka ce a'a ti ku dukkan ma da Allah ko ko Allah dukkan gamma da wani ku to kai da addai kishi ku to a gyara harkar siyasa da tun ji aka bi ai ta kaza in ta lalace ai in ta ci har da kai kana ji ciwo ne magana ba magana ba ne ake gwada ta aka ne ake gwada ban san shi ba. Ina so kai mai ba mu aiki mai ba mai an san magana ta. Aikin gwamnati auta lamba shi ya taba ki gwamnati sani zauro ko abcd bai sani ba ka siyasa ne sani ko kayan rubutu in kayan rubutu a awar tsiya ba abu da siyasa yanzu dai alhaji sani da alhaji abdullahi ko hakuri muna magana ne akan siyasa da zarge-zargen da ake yi da kuma abin da ke ga shi kenan ni da siyasa ɗaya muka da siyasa nake ba muka da ake gwamnati yanzu kai alhaji sani ka ji magana farko hmm. shi alhaji abdullahi ya zargi ya ce sun zargi jam'iyyar apc da cewa ta yi musu ba daidai ba an yi musu ha'inci an kai ga tauye wasu 'yan takara na shi bangaren aleru an hana su tsayawa takara har aka ga zaɓukan fitar da 'yan takara mi za ka ce ka saurara ka zargi ina ji zan faɗa muku wanga magana wanga magana hawan hawan mukawara shi a audu lamba yi audu lamba dai ba ba cikin yanta suke da ni da shi duk mukamin mu guda cikin yanta muke bai da mukamin na cikin fati na yasko ban da shi waɗanda an ka yi suwa can waɗansu sun sun ka hishe su waɗansu in mutum an ka yi sai waɗi ne ja na afatai ta ga ja ba ta amfani ga harkar jam'iyya sannan <coughs> waɗanda an ka ce an kora cikin jam'iyya yan aleru mutum eh, ciyaman fati dan baro dan aleru ne kuma yaron aleru na kamar wanda nake yaron aleru haka nan baro ke yaron aleru kamar wanda audu lamba yake yaron aleru haka nan muke yaron aleru don mu duka yaran aleru ne kun ba mu ɓaci aleru ba mu so ka amma mu abun da a gaskiya mun san a teku ba gudu ya yi miki na gaskiya ba zunci bai na zalunci ba don ba a bashi kakaki mutane cin ba sannan muna son duk kuɗin da an kai suwa ga Najeriya ga duk wannan da an kai suwa ga kuɗi ga jiha sai an san ko miliyan nauna an kai suwa. To ina audu lamba ya san audu um, a teku ba gudu ya sace kuɗin jiha ya ɓoye. Shi yi to yi ƙalar shi waɗa muna tun da ɗan boko ne ba san boko ba. kuma inda ya ce an yi aiki gwamnati a tiku ya yi aiki ba ta yi isa gari ya aiki aiki yanzu ya ce aliru ya aiki amma lokacin ya tare sai isa gari ai bace aliru ya aiki ba ya sani na sani akwai kasan tsakanin aliru da a tiku ba gudu auto lamba bai iya raba su sani zaure bai iya raba su sani zaure bai iya shirya adamu aliru da a tiku ba gudu allah ka shirya su don allah ya haɗa su don lokacin da muna jam'iyya guda aliru ya taimaka mu atiku ba gudu ga siyasa atiku ba gudu ya taimaka mu aliru ga siyasa in audu lamba sani in bai sani ba don haka muna nan tare da gwamnati a teku babu do har lokacin da ya zan ya ƙara mulki na sauran wata goma sha ɗaya shekaru dubu ba. alhaji wallahi me ka ce na da shi adamu aleru ya daɗe yana cewa in ana so a yi sasanci na gaskiya shirye kuke yi sasanci na gaskiya to har aka kai ga wanga matakin sannan kaji alhaji sani zauro ya ce waɗanda aka zargin an fitar daga musu ne aka fitar da su me ka ce akan wannan. gaskiyan magana wayan da duk su ji burutsun da yake ji ba ya kawo alheri ya kawo ba magana mutanen gwamnati muke ba maganan gwamnati muke yi da dalilin da ya sa jama'a suka bai suka da pdp kuma kamar yadda ya mini magana ya san wancan da muka yi cewa na ce ni ce masa na yi alheri shi ya haɗa ni da sa'idu sun yana da nan yi guda da aka ce gashi sa'idu ya yi shi ne da in bashi na wanda yake wannan gwamnati arewa wanda ya gaya ni ni maganin da nake son sani ya koma ya koma da abinda za ka faɗi batun ka ce abin da ai ni ko da na sanshi na san tare da sahabi na banki shi an bai gira nai a matsayin mai yin dila shi na wa'annan abubuwa kuma shi ya masa hanya da Allah ya kawo aleru da a cikin su suka ɗauke su ka ɗauka kashi duniya san gwandu da yadda sai aka kai don su suka yi masa hanyar bashi shugabancin jam'iyya kuma ni ina godiya gare shi a matsayinsa na mai gidana da lokacin zai sauka ga wani aka kawo shi ya ba da shawara a bani rikon jama sannan aka ɗauki kwamiti elders aka ba shi ashe ina ganin maganar ya kasu aleru da shi da abba bai ko taso don duk yanda ake ma mutum riga sun mai wannan magana a ajiye shi mu maganan da muke na gonakin yanzu yanzu tsakani da Allah muna son 'yan jarida su tsaya su dubi Kaduna su banno suzo su zo su dubi su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran lokal government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta da. To madalla, to jama'a na za mu ja aya a wannan shiri na yanzu sai mun dawo rana wa mu dawo da wani sabon shiri. inda daga cikin abubuwan da zamu ji shin birnin kabi kwatar jihar ta kebbi ta canja a cikin shekaru goma da suka gabata sannan kuma akwai masu cewa ita birnin kabin wai ta fi kama da kwatar karamar hukuma maimakon kwatar jiha haka ne duk wannan za ku ji su a shirye mai zuwan Allah ka mai zuri a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakili na Muhammadu Nasir da ya haɗa su muhawara Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Ku huta lafiya. To masu saurara mana afuwa ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku sashen Hausa na murya Amurka na mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar tsohon abokin aikin Alhaji Dallade Aliyu Jibrin wanda ya rasu jiya Litinin bayan wata gajeruwar rashin lafiya. za a jana'izarsa da karfe takwas na safe yau talata a gidansa da ke unguwar marafa a jihar kaduna allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin babu ya kuma keri da ya taya na gabatarwa da jumbe hamza da ya daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc